Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk yi ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau talata 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi gasar filu da muhimman kanun labarai. To Murtala yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura Corona coronavirus sun darta dubu saba'in da ɗaya yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka hawa da dubu ɗaya takwas. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo zai farfaɗo ya kuma irin shaharar da ba a taɓa gani ba. wani harin kuna bakin wake da aka yi je litinin a pakistan ya kashe akalla mutane takwas tare da ta wasu wajen ashirin To a cikin shirin namu za ku ji cewa majalisar koli ta lamuran shari'a a Najeriya ta kalubalanci shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau da ya fito fili da ya gaba da gaba da dakarun kasar. Yan shekau ya kai yarumi ko ya kai wani gwarzon da ke ganin gwarzo ne kamar da ke kiran kansa ya fito ya fuskanci jami'an tsaro na Najeriya a yi ta wasu manazarta sun bayyana tankiya tsakanin gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje da sarkin kano mai martaba muhammadu sanusi na biyu da cewa siyasa ce kawai da kuma ake iya warware ta kadai ta hanyar siyasa har yanzu ba a makara ba za a iya samun gamsuwa sosai sai dai ba zai kai a ce shi a daftun farko aka yi ba Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a da an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Yau talata jami'an lafiya a ƙasar China sun ba da rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbata sun kamu da cutar mura coronavirus sun zarce dubu saba'in da ɗaya yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura dubu ɗaya ɗari takwas. wajen mutane dubu goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke jami'ai a lardin hubei na china da ke zama inda wannan annobar ta fi yin bala'i jiya talata sun bayar da rahoton cewa wasu ƙarin mutane casa'in da uku sun mutu a daidai lokacin da wasu ƙarin ma'aikatan lafiya suka iso wurin saboda su taimaka ma ɓangaren lafiyar wurin wanda ya ta fama matuƙa tun bayan da aka gano cutar a karan farko a watan disamba shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗi ranar litinin cewa bayanan da ake samu na nuni da cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar duk da haka ya ce dole a bi a hankali shugaban ƙasar siriya bashar assad ya ce birnin aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfaɗo ya kuma yi ƙarfin da ba a taɓa gani ba bayan da dakarun siriya suka sake karɓo ikon yankin daga hannun mayakan 'yan aware a wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar litinin asad ya ce sojojin kasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba daɗe ko ba jima ya ci gaba da cewa 'yantar da yankin da aka yi ba yana nufin ƙarshen yakin ba ne kuma ba yana nufin ƙarshen makirci ba ne haka zalika ba yana nufin ƙarshen ta'addanci ko miƙa wuyar abokan gaba ba ne yana nufin mun ga hancinsa a shara a matsayin sharar fagen cikakkiyar nasara. Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Antonio Guterres ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan da kira ga ƙasashen duniya da su goya ma baya ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiya da miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita. Da yake magana da manema labarai a Islamabad babban birnin Pakistan. guterres ya ce duk da kalubalen da take fuskanta da kuma karancin taimakon da take samu daga kasashen duniya pakistan na baiwa 'yan gudun hijira afghanistan masaukai har na tsawon shekaru 40 wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta biyu a duniya da tafi karfin wato ya tafi karɓar 'yan gudun hijira ya ci gaba da cewa I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees Ya ce ina son na ƙara jaddada cewa har kullum mafita mai ɗorewa a batun 'yan gudun hijira shine a mayar da su ƙasashen da suka fito bisa yardar su kuma cikin mutunci da kare lafiyarsu. Wannan ma haka yake ga 'yan gudun hijirar Afghanistan. Musar Filu bai yi nisa ba an jima kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai. Sheikh Jamilu Ma'azu Hidara shine ya fassara wa manema labaru sanarwar bayan taro. Ya kamata gwamnati ta tsaye a tabbatar da an yi maganin barazanar shekau da abubuwan da suke yi na rashin hankali da rashin tsari da abin da yake bai shafi addini ba wanda suke bata sunan musulunci da shi. Wannan majalisa ta shari'a tana magana akan cewa in in shekau ya kai yarumi ko ya kai wani gwarzon da ke ganin gwarzo ne kamar da ke kiran kansa ya fito ya huskanci jami'an tsaro na najeriya a yi ta ƙari wannan majalisa tana ƙara tabbatar ma da shikaucewa jahilcinsa ya bayyana na cewa yan son ikirarin kashe shak jafar cewa mutuwa ce ta shahada wacce kowane musulmi na kirki na fata ya same ta daga ƙarshe wannan majalisa tana fatar shugaban ƙasa zai saurari shawarwari na jama'a domin a samar da sake tsaro sake tsari na tsaro na wannan ƙasa domin a cimma nasara. Dafta Muhammad Nazif Yunus tsohon malamin jami'a ne da ke cikin manyan malaman da suka yi wa muryar Amurka karin haske game da wannan taro. Wallahi a gaskiyar lamari abin takaici ne abin bakin ciki kuma abin tausayi. Domin wannan faifai din ya nuna rashin basira da rashin hikima na wa'annan mutane da kuma rashin tsoron Allah a kan zubar da jinin bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma nuna cewar mu musulmi matsayinmu shine ba ma tsoro kuma irin wannan maganganu da irin wannan tsoratarwa ba zai sa malaman musulunci su daina magana ba ba mu dogara da karfinmu ba ba mu dogara da dabararmu ba mun dogara da Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai muke roƙo. Shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a Najeriya Sheikh Abdulhab Abdullahi Muhammad ya halarci wannan taro kuma ya kalubalanci shugaban kungiyar ta boko haram game da faifan da ya fitar lokacin da aka zauna shugabansa ni da shi da ja'far mun nuna masa cewa wannan akidan ba daidai ba ne ba so daya ba so biyu ba so uku ba so hudu ba shi shi da kansa ba san shi ba lokacin yaro ne ba shi da wani ilimi an kafa masa dalili cewa na ajinin baya tare da ajina na muhammad sallallahu alaihi wasallam zancen cewa boko haram ne ba shi da magabata zance cewa mu kafire ne Bashi da magabata zance cewa shi a kan daidai suke ne bashi da magabata ba iya jan aya daidai barazana ne wanda kasan turai suka gida shi shi yaro ne mai sai da aswaki da turare ina ya zama general yanzu ike wannan bambun da yake waya masa train waya ki ba su dukiyan waya ke hada masa wayoyi sauraka shi ne mutane kafirai suke juye shi ba mu ba maganar matsalar tsaro a najeriya dai na ci gaba da jawo hankalin 'yan ƙasa musamman ganin irin barazanar tsaron da aka samu a wannan wata na fabrairun da wasu da dama ke kiran ganin an cire hafsoshin tsaro a Najeriya baki ɗaya Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara da rahotonsa dangane da matsayar wato majalisar koli ta harkokin shari'a a Najeriya dangane da wato bidiyo na baya-bayan nan da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar da a cike yake barazanar kashe ministan sadarwa Ali Isa Fantami tare kuma da sauran wato kalubalen tsaro da ake fuskanta a Najeriya. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfilo Hashim da ƙarin labarai. To a halin da ake ciki kuma wani harin kuna bakin wake da aka kai jiya litinin a wani sabo wani wajen taro da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane takwas tare da raunata wasu wajen ashirin. Sai dai nan take babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin a Kweta da ke zama hedikwatar lardin wato Baluchistan. Shugaban 'yan sandan yankin Abdulrazak Chima ya faɗa manema labarai cewa mutumin da ya kai harin ya tayar da nakiyoyin da ke jikinsa lokacin da wani mai gadi ya yi ƙoƙarin dakatar da shi da shiga wajen gangamin na masu rajin addinin musulunci shugaban ƙasar afirka ta kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe frederick de klerk ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta anc mai matukar tasiri da wasu ko mutanen na da dama tun bayan da ya ce bai yi imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne kan bil'adama ba yayin da wannan magana da ya yi tun farkon wannan wata ta haddasa fushi manyan 'yan bokon afirka sun lura da cewa akwai alamun mantuwa akan abin da suka gabata gare shi kuma sun ce wannan abu da ya riƙe ba abu bane da ƙasar afirka ta kudu ke tunƙahu da shi ba de klerk ya taka rawa wajen kawo ƙarshen nuna bambancin launin fata ta hanyar sakin nelson mandela daga gidan yari tare da samar da hanyoyin wato hanyar demokuraɗiyya a shekarar 1994 a shekarar 1993 de klerk ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel peace prize da mandela a kan rawar da ya taka na kawo ƙarshen gwamnatin da ke nuna bambancin launin fata tare da ɗaukar baƙaƙen fatar fatar ƙasar masu rinjaye a matsayin marasa galihu. Daga ƙarshe yawancin mazauna birnin Juba sun yi maraba da matsayar da shugaban ƙasa Salbar Kir ya ɗauka rana Asabar na yin watsi da tsarin jihohi 32 da ƙasar ke da su yanzu tare da koma ga tsarin tun asali da ake da shi na jihohi goma da wasu yankunan mulki uku. Kir ya raba Sudan ta kudu zuwa jihohi 32 lokacin yakin basasar kasar da aka shafa shekaru biyar da rabi ana yi tun daga watan Disambar shekarar 2013. Yanzu an dawo tsarin jihohi goma wanda na ɗaya daga cikin bukatun shugabannin 'yan adawa a zaman tattaunawar da suka yi da shugaban kasar domin samar da gwamnati. duk da yake yawancin 'yan sudan ta kudu sun ce wannan abu da shugaban ya amince ya kamata a ce ya faru tun da daɗewa haka kuma ya sa suna tunanin zaman lafiya da kwanciyar hankali zai dawo ƙasar sarfilu hashim gumel ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ci gaba da takaddama tsakanin gwamnatin jihar kano da masarautar kano dangane da kirkiro sababbin masarautu biyar duk da yake a 'yan kwanakin nan wata kotu ta yi watsi da ɗaya karar da take wato da ake kalubalantar kafa masarautun to sai dai wasu masu fashin baki na kallon lamarin a zaman siyasa da kuma ta hanyar siyasa ne kaɗai za a iya warware shi. wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoton tun kirkiro sabbin masarautun bici karaye rano da kuma gaya kimanin shekara guda baya masu naɗin sarki a majalisar masarautar kano wato sarkin bai da makama da sarkin dawaki mai tuta kana da madakin kano suka gurfanar da gwamnatin kano a gaban babbar kotun kanan game da wannan batu bayan shafe watanni ana gwabza shari'ar a jiya litinin kotun ta yanke hukuncin sallamar karar baki ɗayanta barista ma'arif ya katse wani lauya ne mai zaman kansa a nan kano kotun jihar kano a ƙarƙashin alkali usman na abu ta yi hukunci ta ce ta soke wannan doka ta masarautu a bisa kurakurai da aka bi na bisa na yin dokar sanda aka shigar da wannan shari'ar an fara wannan shari'a ne a kan waccan shari'ar ta gaban alkali na abba saboda ita aka fara shigarwa saboda aka dan fara wannan shari'a a kanta akan cewa tun ana cewa wancan dokar ba daidai ba ce kotu sai ta yi hukunci ta ce tun da wancan shari'ar an gama ta kuma dokar nan ma da ake magana an soke ta saboda haka wannan shari'a babu ita saboda haka mai kara sai dai kuma idan suna son su kara sai dai su soki sabuwar doka. Dama dai masu nazarin kimiyyar siyasa sun daɗe suna haska cewa takaddamar da ke tsakanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na da nasaba da sha'anin siyasa. A don haka kamata ya yi alalibo hanyoyi na siyasa da diplomasiya wajen magance ta. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a nan Kano. Maslahar siyasa political solution da lokacin da aka samu irin wannan matsala ko kuma aka samu irin wannan turka-turka shine idan an yi ta za ka ga bangarorin guda biyu suna tafiya da gamsuwa. a maimakon bangaren shari'a saboda akwai ana samun abin da ake cewa give and take kai ka dan saki shi ma wannan ya dan saki to sai a hada tsakiya sai kaga kowa ya samu gamsuwa to dama tun farko watakila za a iya cewa da an duba an auna za a iya ganin wanne ne ya kamata a dauka a tsakani domin a samun maslahar gaba ɗaya abin da aka samu kai a ciki kenan za a iya cewa an makara tunda har an yi nisa a harkar shari'a eh, ba za a iya cewa an makara ba sai dai zai fi yin daɗi da an yi yi shi tun farko yanzu ko da an yi shi uh, akwai wani bangaren zai iya ganin kamar cewa uh, shi ne ya yi alfarma amma inda ba a kai ga haka ba to da kowanne zai fi samun gamsuwa akan cewa an girmama shi kuma an darajanta shi har yanzu ba a makara ba za a iya samun gamsuwa sosai sai dai ba zai kai da a ce a farko aka yi ba yanzu haka dai a iya cewa an kammala biyu daga cikin shari'u hudu da aka shigar gaban babbar kotun kano dukkaninsu masu nasaba da kalubalantar mata matakin gwamnatin jihar Kano na kirkiro sabbin masarautu guda hudu a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Abdul Har yanzu akwai duka wanda suke masana harkoki na tsaro na kasa suka ce bisa taɓa ba ganin wani jirgi ko na mu ko na horon shi ya kai hari ga 'yan tawaye tun da aka fara wannan abu. Kuma in kuka lura ai zawwarsu su turawan wannan da suka zo ta karamar kofa suka shigo ina ni zawwarsu ba majalisa ba ce ba aka tattauna aka ce su zo a kwatsam shugabanni ne suka kawo su. Kuma in kika tambayi ra'ayin 'yan ƙasa babu wanda yake marhabin da su. Tun da kuka lura duk inda suka zauna mutanen nan duka ana ta gwagwarmaya ana nema su wuta su koma kasar su kamar saboda a kauce ma mulkin mallaka na biyu in kuka lura wannan abin shine ake gudu kuma tun da zaman su ba zama ba ne ba na kare mu saboda zaman su bai hana aka ta kakkashe mana yan uwa ba kenan tahiyarsu za ta yi mana alheri Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke nan birnin Washington DC. Batutuwan da zamu duba a yau a ci gaba da nazarin alfanu ko rashin amfanin ci gaban zaman sojojin kasashen ketare a kasashen mu na Afirka ta yamma irin su Niger, nigeria Mali da sauransu. Za su hada da neman dalilin da yasa shugaban Faransa yake da wata ɗabi'a na san yawan gana kuma a keɓance da mutanen da ake ganin shugabannin ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda. To in dai saboda taya mu ne take horon mutane sun mutu a ƙasar mali fifi a ƙasar burkina fifi a ƙasar niger suna hutawa sun ce basu san in dai tana ya ne ai babu matsala sai ku teku tunda ta ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke in dai a yi gaskiya a yi adalci ai bai ka kuskure ba ko da ɗaya rana a ce shugaban ƙasa alhaji yusuf muhammadu yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar Nijar. mutum in kan shi cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci. kuma a shekan shugaban nijar ne kaɗai yake da ra'ayin da ya sha bamban da shugabannin kasashen afirka guda biyar game da maganar ci gaban zaman irin waɗannan bakin sojojin na ketare a kasashen namu na sahel to bari mu sake haɗa ku da wakilin mu na can yamai su muni muni barma da bakinsa guda biyu wato abdu idi na kungiyar fafatuka ta fscn da kuma siraji isa na jam'iyyar na ta npr da ke kawance da jam'iyyar pnds tarayya wacce ke kan gadon mulki a can nijar yau fafatawa tasu za ta tashi ne daga tambayar da shi silin yau bakin nashi akan ainihin manufar masu fitowa kan tituna suna zanga-zanga ko wani taro domin su gada adawa su game da matsayar gwamnatin ta Nijar akan maganar zaman wannan irin bakin sojojin. Kana ganin kamar suna so ne siya amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma wata manufa. To ba haka nan bane ka taba ji ka taba ji ko so guda sun hito sun ce wannan ta'adda in ta'adda aikin da suke bai da amfani a zaman cikin wannan kasashe ka taba jin declaration in su musamman ni dai ban ji da ba. ko da su guda su hito su yi declaration ta kamemiya ita kaɗai su ce wannan 'yan ta'adda a yi sau da kawa a yaƙe su tunda ba su son zaman lahiya ba su son kasashen mu su ci gaba suna da lalin nasu lusayi sun san da mun sani jar mun san da abin da suke so yadda suke son ba ta yiwu ba kamar me suke ni in ba su ma kamar wani rele bane na 'yan ta'adda ta yaya za a yi ko da lokaci su Koko wasu ta sojawan nan na ƙasar horon shi na ƙasar amurka da suke rasa rayukansu cikin ƙasashenmu a'a a zamu a kore su a kore su saboda su wani 'yan tawaye kamar yadda suka so su mamaye kasar mali su zo da gudu nan su zo suna nemi su mamaye kasar nijar ba min yarda da wannan lissahi na rashin lissahi ba saboda su son da cewa ba yiwa a bani hujja wai kamar da na waɗi lokacin da wani 'yan ta'addai suka samu makamai da kasar libya ana ganin su za su tahiya sun kusa kai bamako za su iya su kwace mulkin ma na ƙasa na bamako ga baki ɗayan shi ba wa'annan sojan bane na ƙasa wurin shi suka tsaye da su in ba haka nan bane bai ina so a bani hujja su wannan da ce dumi suna ta wurare tu kana tsammani wani yan tawa yanzu aka ci ga sunan su tawa ba su wani na da wanda zasu labewa bayan matan su mm, to ya aka yi kidal ta gagare su har yau kuma ana eh, ganin kamar kidal din nan da ita ake gudanar da dukkan wasu al'amura zance na kidal ai kaji bayanin shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad wannan ai ba karamin jarumtaka bace ba da ya to yace wannan statue na kidal matsayi da ake so a ba kidal barazana ce babba a kan hujja ta tsaro koko barazana ce babba a tsaro na ƙasar Nijar. Mm, wasu na ganin kamar a haka shi shugaban makonni biyu kaɗai ya yi amai ya lashe saboda ya faɗi wani ra'ayi da ya sha bambam da wannan. ba mu taɓa shi ba. Wannan zance muna tsaye saman shi ni ban shi ba wani ra'ayi bamban da yadda ya waɗi. kuma ai in ba in ba in ba gaskiya bane ba kada an ji maganan in an ji magana kamar lokacin da yace wannan statue na Kidal yana kawo barazana ga tsaron kasar Nijar hmm, a yadda waɗannan yan yan tawaye na Kidal suka zo shi shugaban kasa ya gana da su a fadar sa kana ganin wannan bai ba za a iya daukar sa ba a matsayin yayi amai yalashi a babu zance amai saboda su ya zarga da babu babu babu zance la shi kuma su su alaji idi lokacin da shugaban kasar Nijar ya hudu wannan magana me yasa ba su yi to ba suka kama mishi me yasa ba su yi to ba suka yi declaration suka ce sun yi na'am da wannan declaration da shugaban kasar Nijar ya yi da lokacin da ya ce statun kidal yana kawo barazana ga tsatsarin kasar Nijar. Ba wanda ya yi magana cikinsu. Mun san nihinsu, mun san abin da suke so, kuma ba min yarda ba a kawo rudani a cikin al'umma mu ta Nijar. Muna tsaye tsayen daka saboda ai amana ce talaka Nijar suka ba shugaban kasa Alhaji Su Mamadu. ne aka ba amana ya tsare kasar Nijar ya tsare kowa da kowa ya tsare ya ba da duk kokarin iyaka bakin kokarin shi da kundin tsarin mulki ya bashi na kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya. Mm. Kana ganin taron po zai iya kawo wani sauyi? Taron po, ai misali gayyata ce, gayyan taro ne. Ba kira su bane ba aka yi gayyata su ne aka yi? Gayyata su ce aka yi. Wannan lokaci yan artel mondialist na cikin kasashen Afrik sun hito suna ta rudani. Wa'yan sun aikin su kenan. Saboda kalmar da ya amfani da ita. Da mm. Ba ba duk kalmomin da ya horon shi ne ya shi ita ce muke yi. Duk magana da ya hoɗi magana ce ta ba ka gan shi ba lokacin nan hoya zo ya yi ta'aziyya. me yasa ba su yi to ba suka ce na yayi kokari da ya zo ya ta'aziyya saman eh, sojan ƙasar Nijar da suka wada saman wannan ta'ata ta ta ina ta ba shi ba Macron in bane ba ya zo nan wurin ya mumta aziya shi can kasashen shi sun hito sun ce bai kamata ba ya zo mutane su yi lissahi wa'annan mutanen wa'annan 'yan horar hular da suke so su tada zamna tsaye su ka tashin hankali cikin ƙasa su rika kama ma 'yan ta'adda ba mu yarda da shi ba mu za mu gaya musu da babban murya wato kuna ba mu yarda haɗa kai da hada baki in ba hada baki bane ba me yasa lokacin da ƙasa take neman su su yi to su kama ma su kama ma gwamnati a wannan sha'ani na tsaro ai ba wani abu bane ba na wani siyasa a kama ma shugaban ƙasa saboda wannan gwagwarmaya da yake da 'yan ta'adda ya zamanto al'umma ƙasa ga baki ɗaya suna bayan shi a wannan lokaci ne su wannan yan kungiyar horola yan kaɗan wanda ba wani yawa ba gare su suke ta wannan talatsin suke ta nema su ta da zamana tsaye ba gaira ba ɗin dalili. Alhaji ina ga wata kila cewa zaka yi zaka so ka mai da martani amma minti guda sai mu wuce kan magana na eh, ta. Eh zan mai da hakika eh, eh san kane na <laughs> ba zan mai da mushi martani ba so na abu dan na san ba ra'ayin shi ba ne na san shi. wanga maganganun da yake ba nashi ba kana nufin abin da aka ce eh, wanga magangani ne na masu iko yake amma ba ra'ayin shi ba ne ai tsoron Allah mu wannan eh, eh, taro ma da muka so mu yi ai shine na muka goyon bayan mu da sojinan ƙasar Nijar mu ƙara musu kuzari. Gangami da kuka so wanda muka so mu yi ɗaya biyu aka hana. Ai shine muka so mu. Kuma yau ƙane na ka ce ba mu taɓa ba declaration na ba mu yarda ba da wannan abin kash kaico na biyu um, zancen da yake na umarnin ai shi yana iya kasan shugaban ƙasar Nijar shi kaɗai ne ya shiga wanga kalamu su biyar ne shi kaɗai ne ya shiga wanga don shi yana tsammanin yana abin da ya so ne a ƙasar shi ya mallaki ƙasar shi yana hana 'yan ƙasa su huto su yi magana sauran ba wanda ya huto yi tunda sun san 'yan ƙasar su kuma sun san demokarasiya ta kashi iko ba kama karya ba ta kashi iko kuma ba wai sun ciyo mutane da yaƙi ba ne duk sai suka tsaya a zancen da ƙane na siraji yake cewa wai 'yan wara hula ne suke faɗi a wannan umarni ai bai shurari ba shugaban jason sahel shugaban burkina ai ya soki wannan halin na da aka yi umarni shi ba dan horar hula ba ne ai shugaba ne ko ya soki wannan abu abubuwa ne ƙarya hure take ba ta biya ba da za a yi abubuwan da muke haɗi hakika inda dan baya shurare ne kuma dan ba magana shi bane yake ni din nan a mahara da yawa lokacin da shugaban ƙasa ya yi wannan zancen na kidan na hoto kai kana shaidu mun yi mahara da kai sau biyu wanda na ce gaskiya gare shugaban kasar nijar banda wannan rubutu wanda muka yi da yawa mun yi wanda muka ce mishi hakika shugaban kasar nijar da bisa zancen libya da bisa zancen kidal kuma abubuwa lokaci zuwa lokaci da gwamnati ko shi shugaban kasa ya abin da ya kamata a haɗi haɗi miki. Hmm. Yau in aka haɗa haka babu adalci ba a shurare an manta ne rudanin mulki ne ya sa mutane sun manta ma da abin da ake haɗi wannan gaskiya ce da abubuwan da muka haɗi in ka tahi bisa jaridodi kana samun abin da muka so Alhaji mushe kan maganar nan ta kudaden eko eh, takardar kudade ta bai daya eh, ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce eh, ke kan gaban wannan kudiri amma kuma aka waye gari kungiyar iyomowa a karkashin shugabancin ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya ba da sanarwar cewar kungiyar iyomowa ta kasashen afirka ta yamma nan faransa za ta zartar da soma aiki da waɗannan kudade a shekarar 2020

To madalla. To yau mun gama da maganar makomar sojojin kasashen ketare. Na Allah ya kai mu rana wa yau maganar sabon kuɗin na eko za mu shiga mu ji inda maganar nan ta samu asali tun farko da faduwar gaban da wasu suke da shi game da sabon takardar kuɗin nan da ake so a fito da ita ta mai gurabun kudaden da ake amfani da su a wayannan kasashen. da kuma kasadar da ke tattare a cikin ta a gurin kasashen da ke neman rungumar shirin kana kuma da ko shirin nan zai iya ayyana ba tare da najeriya ba yanzu kan bari mu gode wa su bakin namu audu idi da saraji isa tare da shi sile da canya mai dan amadadin su duka ne ali mustapha sakwato a washington dc a huta lafiya to gaida aliyu mustapha sakwato da wannan kuma muka zo shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaice yau talata jami'an lafiya a China sun bada rahoto mai cewa yau mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura coronavirus sun jasa dubu saba'in da ɗaya yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura dubu ɗaya ɗari takwas. Wajen mutane dubu goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin mai zai farfaɗo ya kuma yi ƙarfin da ba a taɓa gani ba bayan da dakarun Siriya suka sake karɓe ikon yankin daga hannun mayakan 'yan aware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin ƙasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba daɗe ko ba jima. A ranar Lahadi ne babban sakatare janar Majalisar Ɗinkin Duniya a Tony Guterres ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan da ya kira ga ƙasa da ya kira ƙasashen duniya da su goya bayan wa ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiyar miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da yaƙi ya ɗaya ta. a halin da ake ciki kuma wani harin kuna bakin wake da aka yi jiya litinin a wani wajen taro da ke kudu maso yammacin pakistan ya kashe akalla mutane takwas tare da rawan wasu dan ashirin sai dai nan take babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin akweta da ke zama wato hedikwatar lardin balochistan Shugaban ƙasar Afirka ta kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe Frederick de Klerk ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta ANC mai matuƙar tasiri da wasu kuma mutane da dama tun bayan da ya ce bai yi imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne a kan bil'adama ba. To gaida Sarfilu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai can an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana da zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma